Ba sauraro sai ku gyara zama ta domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin. Sai dai ku ji yadda sojojin ƙasar ta Faransa suka fara rabuwa a wasu yankunan Afirka domin kai farmaki ƙasar ta Nijar. a kuma zalika za dai ku ƙara jin yadda ƙasar ta Iran ta ce cewa ita ba ta da baki gurin yakar ƙasar ta Nijar domin dawo da bazon kan mulki kuma kazalika dai ƙasar ta Iran ɗin ta ma tura tsakanin nata zuwa ƙasar ta Nijar. A kuma zalika masu sauraro za ku ƙara sauraron wasu rahotanni daga kuma nan ƙasar ta Najeriya. Sai dai ku inda 'yan bindiga suke ƙara cin karnukan su ba babuka da kuma yadda suke ci gaba da gallaza al'umma. Haka zalika za dai kuma ku ji yadda yunwa take ci gaba da ƙara gallaza wasu al'umma musamman ma dai mazauna ƙasar ta Najeriya. haka ne kuma zalika masu sauraro za ku a sauraron irin yadda aka bayyana kan cewa daukar yan sa kai hakan ba zai kawo ƙarshen matsalan yan bindiga a yankunan ƙasar ta najeriya ba sannan kuma dai masu sauraro za ku kara jin yadda ƙasar ta nijar suka bayyana akan cewa sojojin rasha sun ki bin umarnin sojojin ƙasar ta nijar da su da ƙasar tasu a kuma zalika masu sauraro za ku a sauraron mummunar jirgin ƙasa da ya faru a ƙasar ta maroko wanda a halin yanzu dai kasar ta wayar kwana uku tana zama alin inda mutane sama da mutum dubu biyu ne a halin da ke cikin zaka zakulo ga wakan nasu masu sauraro sai ku gyara zama ta da mutum cikin kuma rahotannin har karshe amma idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan cewa tamu mai albarka muna so da ku danna mana subscribe kuma danna mana kararrawar sanarwa kamar haka. zargi kasar ta faransa da abin da take kira jan kafa wajen janye sojojinta daga kasar ta nijar a wata sanarwa da sojojin suka yi juyin mulki suka fita sun ce har yanzu babu alama ko shirin janye da karun da aka cimma a farkon watan nan tsakanin su da kwamandan sojojin faransa a yankin sahel sanarwa ta kara da cewa tsohuwar uwar gijiyarta na nuna turjiya a abokaice kan batun dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen biyu sun bayyana sojoji sun hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tare da tsare shi tun a watan yuli da ta wuce an da ta yin zanga-zanga musamman a birnin yamai ciki har da sassanin sojin faransa da yan kasar tanaja suke kiraye-kiraye kan sojojin faransa su fice musu da kasar tasu baki daya su bar musu kasar amma kuma sojoji sun yi kunnen uwar shegu sai dai kuma gidan jaridar wakiliya sun bayyana kan cewa kasar ta faransa ta tura da karanta kasashen ecowas don shirin kai wa kasar ta nijar hali sojojin Niger sun kara da cewa ranar 7 ga watan Satumba wani jirgin ruwan yakin Faransa ya isa Kwatano babban birnin Benin dauke da dakaru da ke shirin kai musu hari. Sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a watan Yuli sun yi zargin cewa Faransa tana tura sojojinta zuwa kasashen yammacin Afirka da dama da zimmar yin amfani da karfin soji a kansu. Faransa tana ci gaba da kai ta kasashen kungiyar ECOWAS da dama a wani bangare na shirin kaddamar da hare kan Nijar wanda take kitsawa tare da haɗin gwiwar kungiyar ta ECOWAS a cewar kakakin sojin kanar Ahmadu Abdulrahman a wata sanarwa ya karanta a gidan talabijin na kasar a ranar Asabar da Malinci. Ya ce Faransa ta tura da karun ta kasashen da suka hada da Senegal, Benin da Coast a wani bangare na shirin gaddamar da hari a kan Nijar. Kawo yanzu dai Faransa ba ta yi martani kan wannan zargi ba. amma kana abdurrahman ya yi kirarin cewa ranar ɗaya ga watan satumba faransa ta tura jiragen sojoji biyu da kuma wani jirgi samfurin doniya 328 domin karfafa dakarunta da ke abrikos yayin da kuma ta tura jiragen halikwafta biyu samfurin puma da motoci masu ɗaya guda arba'in zuwa duniya da ƙara cewa ranar bakwai ga watan satumba wani jirgin ruwan yaƙin faransa ya yi sakwatoro babban birnin babban birnin dauke da dakaru ranar litinin firaministan nijar ali muhammad laminizar ya ce sojoji sun tattauna da faransa da zuma tabbatar da gaggawar kwashe dakarunta daga kasar tasu sai dai sojoji sun zargi faransa da rashin gaskiya da jan kafa da kuma kafar don kawai ta kawar da su akan karagar mulki ta dawo da masu kan karagar mulki dangantaka tsakanin faransa da nijar ta yi tsami bayan paris ta ɗage cewa dole sojoji su mayar da hambararren shugaban kasar muhammadu bazin kan mulki bayan juyin mulkin da suka yi masa a ranar 26 ga watan yuli juyin mulkin ya sa ƙungiyar ecowas ta kakka bawa da takunkumai sannan ta yi barazana amfani da ƙarfin soji idan aka gaza cimma matsayin mayar da bazin kan karagar mulki ta hanyar diplomasiyya wanda dai har yanzu dai ana nan dai ana ci gaba da kwakwato tare da kace da a irin halin da ake ciki gani an dawo da masu karagar mulki da kuma har yanzu dai ana ci gaba da jefa dubban al'umma a ƙasar ta Nijar cikin wani hali sai dai kuma kai tsaye da kuma jihar ta Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar ta Najeriya na cikin jihohi da suka ɗauki ɗan sa kai domin shawo matsalar rashin tsaro da ke addabar jihohin gwamnatin jihar Zamfara ta amince da matakin ɗaukar 'yan sa kai sama da mutum dubu domin kafa a dokar GTM da za ta taimaka za taimaka wa jami'an tsaro wajen kawo ƙarshen matsalar ta'addanci da kuma 'yan bindigar daji a yankin to sai dai wasu ƙungiyoyin makiyaya sun yi gargaɗin cewa matakin gwamnatocin na ɗaukar 'yan sa kai ba tare da ganawa da fulani ba hakan zai iya ƙara ta'azzarar rikicin domin tabbas rikici da 'yan sa kai da fulani abin ba fa lalle bane ya fara dami ido kuma haka zalika rikicin zai iya ƙara tsamari maimakon ana neman dai a haifar da dami ido daga nan kuma sai a rasa ido shugaban matasa na ƙungiyar makiyaya ta ta kan a najeriya buba barki wanda aka fi sani da buba minista ya shaida wa gidan jaridar bbc cewa matakin zai kara nuna wutar rikicin makiyaya da manoma ne kawai gwamnatocin baya sun dauki 'yan sa kai ko 'yan banga masu yawa kuma lokacin da aka dauke su matsalar rashin tsaro ta kara ta'azzara ne kamar yadda buba minista ya bayyana shugaban matasa ya ikirarin cewa a wancan lokacin hausawa zalla gwamnati amurka a matsayin 'yan sa kai kuma a cewarsa wannan abin ya kara tunzura su kuma ya kara wa 'yan sa kai karfi suna tunkarar matasa fulani tare da illa ta su da makewa a matsayin 'yan bindiga ne sai a daga kashe fulani makiyaya waɗanda ba zo ba su gani ba kuma da ƙarshe a daga kafa musu akan cewa dan bindiga a kashe ita cewa tabbas wannan ba ba lalle bane ya fara dami matsalar idan ana bukatar cigaba da kuma kawo sauyi a ƙasar kamata a haɗa har da fulanika makiyaya ma shiga cikin daji suna kiwo su ma da a haɗa a ɗauke su a matsayin wanda za su taimaka wa jami'an tsaro wurin kawo ƙarshen ta'addanci da a addaba yankin sai dai kuma ƙasar ta maroko halin da ake cikin yanzu dai an ware kwanaki uku ana zaman alhini yayin da gurbin ƙasa ya kashe mutane akalla sama da mutum dubu biyu wanda kuma har yanzu ana ci gaba da zakulo mutanen shugabannin 'yan maroko ne suka shafe dare biyu a kan titina inda hukumominsu suka ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa sun haura sama da mutum ma'aikatar cikin gida ta ce a kudancin marikish na girgizar ƙasar ta fi girgizar ƙasar ta shafe garuruwa iyalai da dama sun makale a barzugurbin gidajensu ma'aikatan agaji sun gagara isa yankunan sakamakon rashin hanya sarki muhammad na maroko ya ayyana makonni makonnin kwanaki uku a ƙasar tare da bada umarnin taimakawa waɗanda lamarin ya shafa da waɗanda suka fice daga gidajensu domin tsira da rayukansu rabon ƙasar ta rabon ƙasar da fuskanci bala'in girgizar ƙasa kuma da ta faru a shekarar ta 1960 a yankin agadir da mutane sama da mutum dubu goma sha biyu da dai suka mutu sai dai kuma na yanzu halin da ake ciki na yanzu dai an zakulo sama da gawakin mutane sama da mutum dubu kuma kazalika ba ma iya gama zakulo sauran gawakin gurbin ya da su ba Allah ne kadai ya san iya adadin mutanen da ba su gurbin ya kashe a daren jiya da sarki Muhammad na shida ya ayyana zaman makoki kwanaki uku a fadar kasa a fadin kasar ta Morocco ya kuma bayar da umarnin kai taimakon tanti da abinci da sauran kayan agaji ga waɗanda suka tsira sannan ya tura sojoji domin su taimaka wajen aikin ceto da ake ci da ake ci gaba da yi an sauke tutocin kasar zuwa rabi a kusan duka gine-ginen kasar kamar da kamfanin dallancin labarai da kasar suka arwato masu sauraro duka duka yan takaitattun da watannin kenan da yadda muka samu nasarar zakullo muku a daidai wannan lokacin masu sauraro za dai mu so da ku bayyana mana irin naku kayan a sashen mu na musamman ma kan dukkanin da aka ta faransa sarki a kan kasar ta da suka tafar da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar.